Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 26 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To ba balle a yau laraba ne rashi ta yi watsi da batun takunkumin da Amurka ke niyyar gagabawa shugaban kasar Vladimir Putin. Ɗaya daga cikin hanyoyin da Amurka ke niyyar amfani da ita wurin maida martani idan sojojin Rasha suka kai mamaya a kan makwabciyarta Ukraine. A yau laraba ne kuma aka shirya wani jirgin ruwan sojan Australia zai isa Tonga da wasu muhimman kayayyakin jin kai ga kasar da bala'i ya afka mata duk da batun barkewar COVID-19 tsakanin ma'aikatan jirgin. kana kafa na'urar bada numfashi mai amfani da hasken rana a wani asibiti a tsakiyar kasar somaliya yana taimakawa wurin ceton rayuka a cewar likitocin somaliya da na hukumar kiwon lafiyar duniya ta who tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa matakan tagaita zirga-zirga da aka dauka a sassan duniya domin dakile yaduwar annobar corona ya janyo cika neman ilimi ga yara mata a ƙasar ghana yaya za mu yi su duka su koma school saboda shi na muna yi workshop nga mun kare mun shiga unguwa-unguwan na she mu gwara ma iyaye yaran da parents na wai su bari yaran su koma school na matan na girls na by now wani sun haifu wani ma suna da ciki yayin da ake ci gaba da buga zagaye na biyu a gasar cin kofin nahiyar afirka a kasar kamaru kasashen senegal da morocco sun kai zagaye na gaba To ko me 'yan kallo ke cewa kan yadda gasar ke gudana? wannan shekaran babu karamar flop komai ya canja ba babba ba yaro in ka iya ne kai dukan maka iya ba kuma ka za ku da ka tafi. kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasira da mail hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kili. A yau laraba ne Rasha ta yi watsi da batun takunkumin da Amurka ke niyyar wa shugaba Vladimir Putin daya daga cikin hanyoyin da Amurka ke niyyar amfani da ita wurin mai da martani idan sojojin Rasha suka kai mamaya kan makwabciyarta Ukraine. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa irin waɗannan takunkumai ba su da illa a siyasance amma dai suna da lahani. shugaban amurka joe biden ya yi kashedi a jiya talata cewa akwai matakai masu tsauri da kuma tarin yawa ga shugaba putin ciki har da azama shi putin kansa takunkumai idan shugaban na rasha ya ci gaba da girke sojoji 127 da ke jiran su kai hari akan iyakar ukraine ya kuma jaddada cewa babu wani daga sojojin amurka 8,500 da ke zaman shirin ko ta kwana da za su shiga yankin na ukraine sai dai za su yi aiki ne a ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta nato ba wai aikin amurka kanta ba amma bai yi ƙarin bayani akan lokacin da zai bada umarnin sojojin su je bakin daga shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya yi amfani da wani jawabi ta talabijin ya kira ga al'umman ƙasar da su kwantar da hankalinsu a hali da ake ciki kuma jama'ai daga rasha ukraine jamus da kuma faransa suna nan suna tattaunawa a yau laraba a birnin paris yayin da ake fama da tankiya a kan iyakar rasha da ukraine kasashen na yamma sun bayyana damuwa game da jirge sama da sojojin rasha dubu ɗari a yankin da kuma yiwuwar kai mamaya kan ukraine rasha ta musanta wannan batun kada ta buƙaci ƙungiyar tsaron ta nato kar ta faɗaɗa harkokinta zuwa bangaren rasha kakakin fadar shugaban rasha dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai yau laraba cewa yana da ƙwarin gwiwa za a samu tattaunawa mai ma'ana a paris da kuma amfani mai tarin yawa shi ma shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasar ukraine andriy yemak ya kafe a shafinsa na twitter yau laraba cewa ya yi imanin tattaunawar za ta dace da muradun ukraine wannan taron ya biyo bayan tattaunawa da dama da aka shirya a makon da ya gabata da ya hada kasashen rasha amurka da nato da kuma kungiyar tarayyar turai an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka a sassan duniya domin daƙile yaduwar annobar korona ya janyo cika neman ilimi ga yara mata masu shekaru tsakanin goma sha biyar zuwa sha tara a ƙasar Ghana. Wasu matan sun ɗauki ciki, kazalika wasu suka kama sana'ar hannu. Ko shin wani matakai gwamnati ta ɗauka domin ganin yara mata sun koma makaranta? Wakilin Hamza Adam na birnin Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. Binciken baya-bayan da masana bisa harkar neman ilimi a ƙasar Ghana suka fitar na cewa matakin dakatar da yara zuwa makaranta sakamakon bullar annobar corona ya yi mummunan tasiri ga neman ilimi musamman ga yara mata masu shekara tsakanin goma sha biyar zuwa goma sha tara. Wasu yara matan sun ɗauki ciki kazalika wasu ma sun kama sana'a ne sakamakon raunin tattalin arziki da iyayensu ke fuskanta. Na tuntubi wasu 'yan matan da tunima wasu sun ka haihu ga bayanai dai da suka yi mini. Namiji ya yaudare ni, sabida mahaifina baya kulawa da ni, da farko saurayin ya ce zai ɗauɗawainiyan karatuna ne har sai na kammala digiri. Daga bisani sai ya ce ya kamata mu haihu don saboda kada wani namiji ya kwace ni hannunsa. bayan na dauki ciki ya sake ni na rubuta jarrabawa ta bec e. da juna biyun kuma na samu natija mai kyau amma babu mataimaki eh, eh, daure ta buwaciwa ta ce my parents advised me but i don't mind them dalilin da ya sa wannan al'amari ya cika da ni shine ba na jin gargadi na iyayena kawayena suka sa ni cikin wannan bala'i ga yanan na ɗauki ciki amma kuma ina son makaranta a don haka na rubuta jarrabawa na ƙasa da sakandare wato bec amma babu mataimaki balle in karasa. I am finished to write the exams, but I need a helper. Sai dai na isa shagunan horas da yara mata sana'ar dinki. Ga dai tasirin da kama aikin hannu ke yi da neman ilimin su. Suna na Asana Zubairu, na ta yi daga Science Prince, Primary B, sun lokacin COVID-19 na fara zuwa aiki. Lokacin da aka dakatar da zuwa suku ko? Eh, lokacin da na fara zuwa aikin doyin. Ko kin koma kika samu, ko baki komawa don saboda kin samu aiki? Na samu man koma wannan son koyi din Suna na Samira Yusuf, ina doyin. Lokacin COVID din na fara zuwa aiki, amma yanzu kuma ne ban son karkare, ina son koyi din Sai na sauran doyin. Domin da kana na ce na te varsity na aiki hannu, ina ke fashion. Isa tun da na zo fashi ne sashe ban sun Mataki ne hukumomi suka ɗauka domin ganin yara sun koma makaranta daga gundumar Asukwarin Manfan, gunduma mai mafi yawan al'umman musulmi a jihar Ashanti na kasar Ghana. Masu ruwa da sake sun shirya taro na ƙara wa juna sani domin ɗaukan mataki na ganin yara mata sun koma makaranta. Shugaban hukumar neman ilimi a gundumar Asukwarin Manfan, Hajiya Katumina Togma. Yaya za mu yi su duka su koma school? Saboda shin na muna yin workshop nga. mun kare mun shiga unguwa anguwan na she mu gwara ma iyaye yaran da parents na wai su bari yaran su koma school na matan na girls na by now wani sun hefo wani ma suna da ciki. A'a su duka su koma. Gwamnati ya yadda. Mun yi shiri ma wanda ya hefo ya bar yaran na jira ya koma ya koya bu Wanda suna da kiki ma su koma su ma su koya bu Sheikh Yusuf Yusufiya ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki bisa harkar neman ilimi ta Arabiya da Ingilishi ya tofa albarkacin bakinsa. Yaran matan Allah ya kiyaye kaddara ya same su wasu nama nan sun shiga sun doki ciki da sauransu. Shi sa wanga program yana nuna cewa wannan bai zama kamar abin da zai tsare yaran daga barin karatu an ba su dama ko da tana da ciki ta iya ta zo in ta haihu ma za ta dawo makaranta. Shi sa kowane hanya kuma ana kuma kuma magana da malumma da waɗanda yake masu ruwa da saki a cikin batun makarantu shanin ilimi mu sake halayen mu. duk wani abin da za a aikata zuwa ga yaro da zai sa yaron nan ya janye daga barin zuwa makaranta ya kamata a yi kokari a kiyaye. Koshin wannan mataki da an ka ɗauka ya sa ɗaliban su koma makaranta lokaci kadai zai nuna. Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Kafa na'urar bada numfashi mai amfani da hasken rana a wani asibiti a tsakiyar somalia yana taimakawa ainihin wurin ceto rayuka a cewar likitocin Somaliya da na hukumar kiwon lafiyar duniya ta WHO. wannan sabuwar na'urar numfashi mai amfani da hasken ranan ita ce ta farko a ƙasar somaliya kuma an kafa ta ne a asibitin hanano a garin josamarib da ke tsakiyar kasar shekara guda da ta wuce likitoci sun ce na'urar tana tasiri kana tana taimakawa rayuwar yara marasa lafiya wannan sabuwar hanya tana ba mu kwarin gwiwa in ji dr mamnur rahman malik wakilin hukumar who a ƙasar Somalia. malik ya ce marasa lafiya 171 suka samu iskar oxygen a asibitin daga na'urar mai amfani da hasken rana daga watan fabrairu zuwa oktoban bara mutane 163 da suka kai kashi 95.3 cikin 100 sun warke kwata-kwata kana an sallabe su daga asibiti mutane uku kadai ne suka mutu kana aka tura wasu biyar zuwa wasu asibitocin shi ma daraktan asibitin hanano dr muhammad abdi ya ce wannan sabuwar hanya tana taimakawa sosai a ƙarshe Firaministan Birtaniya Boris Johnson yana da ƙwarin gwiwa kammala bincike akan zargin da ake masa tare da jami'ansa na take dokokin kulle sakamakon zai taimaka masa wurin kawo ƙarshe abin kunyan da ake zarginsa da kuma rashin gamsuwar jama'a na makonni ko kuma ya takaita wa'adin mulkinsa. Babbar ma'aikaciyar gwamnati Sue Green ka iya gabatar da rahoton bincikenta ga gwamnati a yau Laraba ofishin johnson ya yi alkawarin bayyanar da sakamakon binciken kana firaministan zai yi jawabi ga majalisar dokoki a kai ofishin babbar ma'aikatar gwamnatin ba zai yi wani ƙarin bayani ba akan lokaci kana sakatariyar harkokin wajen ƙasar liz truss ta ce gwamnatin ta 'yan mazan jiya ba ta samu rahoto ba ya zuwa safiyar yau laraba ina sa ran ba za mu ci gaba da jira mai tsawo ba tana faɗa wa bbc truss ta ce ba za ta iya tabbatar da gwamnati za ta buga cikakken rahoton ba tana mai cewa tana yiwuwa akwai batutuwa da suka shafi tsaro wanda hakan na nufin ba za a iya buga waɗannan ɓangarorin ba amma dai lallai ne za mu buga sakamakon binciken. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Kamaru yayin da ake ci gaba da buga zagaye na biyu da kungiyoyi sha shida ke fafatawa a gasar wasan cin kofin nahiyar Afirka. Kasashen Senegal da Morocco sun kai zagaye na gaba. Ga rahoton da wakilinmu Muhammad Rabiu ya aiko mana. Ranar Talata, ƙasar Senegal ɗaya daga cikin ƙasashe masu ji da kansu a gasar ƙwallon ƙafan nahiyar Afirka karo na 33 ta gwabza da Kavver a nan ba fusam yammacin Kamaru. A sakamakon wannan wasan, ƙasar Senegal ta yi nasara yanda ta ci biyu da nema. 'Yan ƙwallon ƙafan Senegal ba su yi wani abin a zo a gani ba gaban 'yan Kavver har sanda Sajo ya kai wani hari bayan 'yan daƙiƙu. Bayan minti 41 a sakamakon takun patrick andriat da ya yi a kan alkalin wasa ya nuna masa jan kati wanda ya hankada shi waje hakan bai bai ma 'yan wasan senegal yin wani abin a zo a gani ba bayan dawowan karamin hutu aka yi karon jambatta tsakanin shahararren dan wasan senegal sajo mane da mai tsaron gidan cap wanda ya jikata mai tsaron gidan hakan ya sa aka yi waje da shi an ci gaba da wasa 'yan wasan senegal na sha ɗaya alhali 'yan cap sun koma tara bayan minti 63 dan wasan senegal senegal sadio mane ya jefa leda cikin raga bayan minti biyu a kan wahadi da aka kiyasa dan wasan senegal bamba Dian ya sake jefa leda cikin raga wanda ya bai ma kasar senegal daman zuwa rukuni gaba biyu da ɗaya shine sakamakon wasan kasar morocco da malawi gabanin fara wasa an fara tsayuwa tsawon kimamin minti biyar tsit domin nuna jimami da tausayawa game da waɗanda suka ri a sakamakon turereniya na kwanakin baya tun tashin fari 'yan wasan malawi da ake ma ganin cewa 'yan tsaki ne gaban na maroko ba su razana ba ɗan wasan malawi mongo ya jefa leda cikin raga a sakamakon wani bugu tun kimamin meta 35 she gabanin zuwa ƙaramin hutu yusuf el nasri ya fance ashraf hakini ya sake ƙara jefa leda cikin raga Morocco za ta buga da kasar da ta fito tsakanin Cote d'Ivoire da kuma Egypt. To menene ra'ayin masu kallo? Ina ba karamar ekip Senegal da Kate ta kai haka kuma wasan da kai Maroc da Malawi. Maroc sun kai da kyar Malawi rashin experience ne duke su inda suna da experience za su cire Maroc yau inna. Wannan shekaran babu karamar club kome ya canja ba babba ba yaro. In ka iya ne kai dukan baka iya ba kuma ka za ku da ka tafi. Ba su da experience da za su yi su doki Maroc. Maroc kuma ta nuna musu experience suna da manyan 'yan wasa da suke wasa a clubin Europe da yawa da aka san su shi sa suka doki Calvary. Calvary kuma yanzu take tashi. Ni ne Idi Angaundere Kamaru. Eh na ga wasan Senegal da Cap to gaskiya senegal sun yi dai dai mu ce kawai hakan nan babu abin da suka kokarta da ciki domin da yadda karviyar take nan ta yi fama da su ta yi fama da su suka kare wasa a tara ba abin da suka fitar na na kirki to a duk kuma abin da na lura na gani wasan da aka hadu aka yi yanzu nan dai wasan kullun kafa na banan nan kam babu karamar ekip ko daya a ciki don duk wanda zai yi wasa shi tsaya ya dage ne kawai muhammadu rabiu damba murya amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru A gaida Muhammad Rabiu, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da zantawa da Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid kan jan hankalin 'yan arewa don batun nan na gyara kayanka da masu azancin zance ke cewa ba a sauke mu raba ba. Malamin zai kawo mana kira ne na amfani da tarihi mai kyau na yankin arewa daga kaka da kakanni. Ku kasance da shirin arewa yau daga nan muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. girman kai sai kwamban Abaruriyatul khams abubuwa na tilas da ya kamata jagora ya kare wa mutanensa talakawansa su abubuwa ne guda biyar. farko abin da aka fara da shi addini ya taimaka duk hanyar da za a bi a yi addini daidai don nan ne za mu roƙi Allah kuma Allah ya karɓi roƙonmu na ɗaya kenan na biyu shine ya kiyaye rai domin idan shugaba ya bari ana ta kisa ko ina barkatai to al'umma ta samu matsala ba za a zauna lafiya ba don wanda aka tarar yana kisa in ba a ɗau mataki a kansa ba la'alla su ma yan uwan wancan ce za su rama yake na sai yaki ya faru kenan Allah ya sauke abu na uku shine kare hankali kar shugaba ya bari ana sai da kwaya ana sai da abubuwa masu sa maye mutum hankalinsa ya fita ya je ya yi ta'addanci don yawanci duk lokacin da za a yi ta'addanci sai ka ji an ce ai ba su da hankali lokacin suna maye lokacin wajibi ne jagorori kuma in muka ce jagorori kai da kake a gidanka kai ma jagora ne mai anguwa jagora ne hakimi jagora ne digaci jagora ne sarki jagora ne jagora ne gwamna jagora ne Kiyaman jagora ne minista jagora ne shugaban kasa jagora ne kowa jagoranci yake yi amma jagorancin kashi-kashi kowa da matsayin nasa mataki na farko shine mataki kana da matarka a gida kai jagoranta ne kuma allah subhanahu wata'ala ya ce in dai kana da mata kai mai wa'azi ne saboda karkace wai wa'azi sai malamai Allah subhanahu wataala a cikin bayanin da yake yi wurin sabani tsakanin miji da mata yace wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna waɗanda kuke jin tsoro zan saba wa Allah Zan su saba wa mazajensu fa'izuhunna Allah yace kuyi ku yi musu wa'azi ku yi musu wa'azi wa'azin nan shine zai ba da dama a fahimci dokokin Allah shine zai ba da dama a kiyaye abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so a kiyaye fa'izuhunna ku musu wa'azi kaga ashe wa'azi tun daga mutum shi kadai da matarsa yake farawa ashe kenan kowa mai wa'azi ne in dai kana da mata Allah ce fa'izuhunna ku musu wa'azi to wa'azin nan kaga zai fara daga gida zai fara daga wanda ya samu watakila rukon anguwa watakila ya samu rukon gari watakila ya samu rikon jiha watakila ya samu rikon kasa kowa yana da haƙƙi kuma Allah subhanahu wata'ala zai tambayi kowa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kenan ashe shi mai kiwo yana tafiya da sanda in shanu ne idan za su shiga daji ya shawo kansu in za su shiga za su ga motoci suna zuwa ya shawo kansu in za su yi ta'adi ya shawo kansu to dukkan mu masu kiwo ne kiwon wani ya sha bamban da na wani saboda faɗin makiyayar da Allah ya biya wani ta fi ta wani faɗi to muna fata gaba ɗaya al'ummar ƙasar nan za mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da hikimominmu da basirarmu da malamanmu da sarakunanmu da 'yan siyasarmu da masu halinmu duk gaba ɗaya muna da masu basira a wannan ƙasa a taru don Allah a rufa wa ƙasar nan asiri mu zauna lafiya idan ba a zauna lafiya ba mun ga kasashen da suka kasa zaman lafiya din karshe. al'amarinsu ya tarwatse kuma wa yake da tabbas cewa idan irin wannan tashin hankali ya dore. wa yake da tabbas din cewa shi za a bar masa najeriya ta zauna shi kadai ya zauna lafiya wa yake da wannan sannan kuma idan najeriya ta ki zaunuwa lafiya ina za ka je kana da wata ƙasa kamar najeriya kana da inda zaka je ka ji cewa ga yan uwanka ga garinku ga iyaye ga kaza kana da wata kasar da zaka samu wannan babu sai najeriya to don allah mu tare gaba ɗaya mu gyara najeriya nan najeriya nan da ba haka take ba eh, amma shedanci ya shigo ta wurin wasu waɗanda suke so mu ci gaba da fitina a tsakaninmu suna jefa mana tashi hankali iri-iri to don Allah mu kwaikwayi magabatanmu da suka yi mulki a ƙasar nan sardauna tafa walewa waɗannan magabata da suka yi mulki suka ce mu fahimci bambance-bambancen tsakaninmu wanda yake ga kabilarsa ga addininsa ka fahimci cewa wani kabilarsa kaza wani addininsa kaza shi ma ya fahimci cewa addininka kaza kabilarka kaza duk sai a zauna lafiya amma cewa mu manta ba manta ake ba a fahimta ne idan aka fahimta kowa zai kiyaye manufar dan uwansa da kuma suluki na yan uwansa saboda a zauna lafiya muna fata Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa Allah ya zaunar da mu lafiya a wajihohinmu gaba ɗaya da wannan duniya Allah ya mana taimako Allah ya ƙara mana albarka shugaban ƙasa ƙoƙari da yake Allah ya ƙara masa ƙoƙari mu ƙoƙarin da suke Allah ya ƙara musu ƙoƙari ministoci da suke taimako Allah ya sa su ƙara taimako su yi taimako wadda ya kamata a yi don a samu zaman lafiya a wannan kasa muna fata Allah taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mun gode shehun malami. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Shi ma rabbaran Shu'aibu ya duba yadda ya dace mabiya manyan addinai biyu a arewa su ci gaba da zaman salama. Ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi sosai wadda shine abinda kowane mai addini zai so ya yi ne ya yi addu'a na ɗaya biɗi sani da ƙariyar allah cikin al'amuran da ke taɓarɓarewa a arewa abinda ke akwai idan mun yi addu'a mu roki allah na ɗaya akwai zunubin da muka yi wa allah ne yake horas da mu to yana bukatar tuba na hakika a tuba ga allah a dawo kan turban a sanin da ya kawo zaman lafiya da tuntuni da da turawa suka kawo addinin christianity an zo an sami waɗanda ba suna nan da addini ba su bautar gumaka daban-daban suke yi sun karɓa amma waɗansu suna nan suna sallah ba su yaƙe su ba haka ma waɗanda dama suna nan a addini daban sun karbi islama ba su sami waɗansu da sashen krista sun yaƙe su ba kowa ya zauna lafiya shi muke so da wannan irin zaman da da ake yi din a zauna lafiya a tsakanin mu mu sami zaman lafiya kuma rawar da za mu taka sosai shine koyarwa bayan addu'a a yi koyarwa a yi rayuwa ta gaskiya kada a yi rayuwar cutar jama'a wannan zai kawo mana abinda ba zai kawo ci gaba a ƙasa ba ko kaɗan. ba wani addini da yake kusa da musulunci irin addinin kirista in ji musulmi me ra'ayinka kan wannan E akwai dalilai da dama kamar yadda muka ji a mukalan da aka bayyana su yau akwai abubuwan da muka yarda da su kamar adalci wato yin daidai da gaskiya da kuma bin allah zama da tsarki zaman lafiya karin da zan so in faɗa ma 'yan uwa musulmi shine aka ce islam tana nan addini ne na zaman lafiya christianity kuma addini ne na zaman kauna ina so in faɗa duniya ta sake sani cewa zaman lafiya da zaman kauna abu ɗaya ne domin isa almasihu ya ce ina ba da zaman lafiya ta wato salama ta ga duniya ba kamar yadda sauran abin da ke na duniya ke bayarwa ba ya ce salama ta nake baku ba kamar yadda duniya take baku ba ma'ana akwai zaman lafiyan da ana yin shi kawai irin na doya ne da manja a sami cin riban yanzu bayan an gama ana iya yin wani abin da ba shi bane ba kuma saboda haka babban abin da ke akwai da islam da christianity in suna ce su na zaman lafiya suke su nuna a bainar jama'a daga malamansu masu koyarwa da masu wa'azin da kuma mabiyan a tabbatar yana nan kada wani abu ya cuce mu a kasar nan kuma boda namu wato iyakan ƙasarmu na najeriya muna da kuɗin da zamu gina wannan wuri mu sa kofofin shiga kasan nan kada a tace komai da komai kada wani ya bi dare ya ce yana ta cutar mu a ta wani gefe daban abin tunani ne a aka mu. Masu sauraro da wannan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shara. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Maili hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. A gaida Nasira da mail Kaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam biyo ya Hausa. Gaskiya ina yabo tare da jinjina ga 'yan kungiyar kwadagon Najeriya akan barazanar zanga-zanga ta lumana da suka yi da ya yi sanadiyar dakatar da cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi aniyar yi don haka mu talakawan ƙasar nan babu abin da za mu ce wa kungiyar kwadago sai dubun godiya da fatan Allah ya bata sa a kan dukkan lamuranta da ta sa a gabanta. Sako na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban yayi sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika koma baya da kasar mu Najeriya ta samu a jadawalin kasashen duniya a fannin yaki da cin hanci da rashawa bai zo mana da mamaki ba domin kawai a kafafen yada labarai ne ake yada maganar yaki da cin hanci da rashawa amma ba wai a aikace ba kafin nan kuma an yi zaben gama gari kowa ya san makomarsa sako daga sani muhammad cindo ungwaka rufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce tabbas yawaitar samun juyin mulki da ake yi a nahiyar mu ta afirka yana da nasaba da irin shugabannin da muke da su masu son su dawwama akan mulki kuma ba sa kyautatawa al'ummar su fatan mu shine Allah ya bamu shugabanni masu kaunar mu ba wanda muke kauna ba sai sako daga shawa da ya ce janya batun cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi hakan ya yi daidai domin dai bai kamata a ce an cire tallafin man fetur din ba a wannan lokaci da muke ji a jikinmu a ƙasar tamu matuƙar dai ba ana so a ƙara samu ba ne. Madalla Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballa takaice a yau raba ne rashi ta yi watsi da batun takunkumin da amurka ke niyyar wa shugaba vladimir putin daya daga cikin hanyoyin da amurka ke niyyar amfani da ita wurin mai da martani idan sojojin rasha suka kai mamaya akan makwabciyarta ukraine kakakin kremlin dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai cewa irin waɗannan takunkumai ba su da illa a siyasance amma dai suna da lahani a hali da ake ciki kuma jama'ai daga rasha ukraine jamus da kuma faransa suna nan suna tattaunawa a yau laraba a birnin paris yayin da ake fama da tankiya akan iyakar rasha da ukraine kasashen na yamma sun bayyana damuwa game da jirge sama da sojojin rasha dubu ɗari a yankin da kuma yiwuwar kai mamaya akan ukraine rasha ta musanta wannan batun kada ta bukaci ƙungiyar tsaron ta nato kar ta faɗaɗa harkokinta zuwa ɓangaren rasha kakakin fadar shugaban rasha dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai yau laraba cewa yana da ƙwarin gwiwa za a samu tattaunawa mai ma'ana a paris da kuma amfani mai tarin yawa. to da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin babu ko makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.